Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Fatar shugaban Amurka ta White House ta tabbatar jiya jama'a cewa kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump na sane tun kafin ma a rantsar da shugaba trump a watan janairu cewa michael flynn mutumin da trump ya nada a matsayin mai ba da ƙasa shawara kan tsaro na iya fuskantar buƙatar ya yi bayani ga hukumomi kan aikin da ya rika yi a baya ga wasu ƙasashen waje mai magana da yawon trump sen spicer ya ce ba a sanar da shugaban ƙasa tun daga farko ba cewa filin na da wata alaƙa da ƙasar turkiya wadda ta biya kamfanin filin ɗin dala 530 bara filin wanda wani janar ɗin sojan amurka ne da ya yi ritaya ya shaidawa ma'aikatar shari'a a wannan satin cewa barafa ya tsaya ma ƙasar turkiya gabanin nan filin ya shaida ma majalisar tarayyar amurka cewa ya tsaya ma wani kamfanin ƙasar netherlands bara to amma bai ambaci aikin da ya yi ma gwamnatin turkiyya ba kamar yadda dokar amurka ta tanada filin ya gabatar da bayanin nema daga bisani filin ya zama mai baiwa ƙasa shawara kan tsaro ne bayan da trump ya zama shugaban ƙasa ran 20 ga watan janairu to amma ƙasa wato ƙasa da wata guda bayan nan sai aka kore shi jami'an fadar white house sun ce filin bai sanar da mataimakin shugaban ƙasa michael pence cewa a bara ya gana da jakadan rasha a amurka ba yayin da tsohon shugaban ƙasa barack obama ke bisa gadon mulki daga bisani dai an bayyana cewa filin da jakada sargi kislak sun tattauna game da takunkumin da gwamnatin obama ta ƙaƙabama rashar shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce yana shirin fara aiki jibi litini bayan hutun tsawon makonni bakwai na jinya a ƙasar waje buhari ya koma najeriya jiya jama'a ya kuma yi jawabi ga ƙasar a karan farko tun bayan tafiyarsa london ranar 19 ga watan janairu a jawabinsa shugaba buhari ya ce zai sanar da majalisar tarayyar najeriya dawowarsa a hukumance da kuma niyyarsa ta komawa bakin aiki a halin da ake ciki kuma babbar jama'iyyar adawa a najeriya pdp a ta bakin shugaban kwamitin amintattunta sanata wali jibirin ta yi ma shugaba buharin lale marhaban tana mai yin tur da waɗanda suka yi sukar jinyar da ya yi nasiru adamu el hikaya gare ka mu mutanen jama'iyyar pdp muna farin ciki da dawowar muhammadu buhari ƙasar nan lafiya a kullum mu muna masu masa addu'a a kowane taron da muka yi muna fara da addu'a mu roƙi ubangiji allah ya bashi lafiya domin ya taho ya ci gaba da mulkin najeriya Allah Ubangiji ya dawo mana da shi kuma na fata Allah zai ƙara masa lafiya Allah ne yake rayawa Allah ne yake kashewa sabila da haka idan ɗan uwanka yana cikin farin ciki ka taya shi farin ciki idan yana bakin ciki ka taya shi bakin ciki yana rashin lafiya ka roƙon masa Allah ya kawo masa sauki wannan rashin lafiya. Hamsa wani jibin wannan ya nuna jam'iyyar PDP dai hamayyar ta bata shafi maganar jinyar da shugaban kasa ya je a London ba. Ai wannan mu ba mahaukata ba ne duk mutumin da ka ga yana adawa da rashin lafiya bai cika ɗan adawa ba. buhari sunmun da muka san shi wanda muna jama'iyyar pdp mu ba mahaukata ba ne mun san gaskiya kuma mu faɗe ta gaskiyar ne mun san kuma ƙarya mu guje ta ƙaryar ce a cire mu cikin masu adawan banza na rigima na haɗa fitina na zagin shugabanni an ce ka bi shugabanka a kowane lokaci saboda haka mu adawan mu yana nan amma ba adawan rashin lafiya ba To kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa na fargabar yiwuwar kasar turkiya na shirin fatattakar karin kungiyoyi masu zaman kansu da ke taimaka ma 'yan gudun hijirar kasar siriya tare kuma da sa ido kan aikin agaji a ƙetare idan hakan ta kama bayan da a ranar talata aka ta sakeyar kungiyar masi cops ɗaya daga cikin shahararrun kungiyoyin agaji na duniya ofis ofis ɗin wasu kungiyoyin agaji na yammacin duniya fiye da shida da kuma wasu ƙungiyoyin agajin da ke da ofis-ofis a garuruwan gaziantep da hatay da ke kan iyakar wato yammacin turkiya sun karbi bakuncin jami'an turkiyar waɗanda suka buƙaci ganin takardun rijistarsu da kuma jerin sunayen ma'aikatansu jami'an sun ce wato jami'an sun kuma sake nazarin takardun izinin aiki na 'yan ƙasashen wajen an umarci akalla ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa su biyu da su sake yin rajista sharaɗin da ke cike da mawuyatan matakai a cewar wasu ma'aikatan agaji da dama yawan karewar takardun izinin shiga ƙasa na biza ya sa ofishin jakadancin amurka a birnin kabul ya fara hana tafintocin sojojin afghanistan da sauran 'yan ƙasar da ke son ƙaura zuwa amurka da a baya kan shigo ta wani shiri na musamman na tsawon shekaru goma wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗi jiya juma'a cewa ofishin jakadancin ya daina gudanar da tambayoyi na musamman na ƙaura zuwa amurka ga 'yan afghanistan tun daga ranar 1 ga wato watan maris bayan da ofishin ya lura cewa ragowar takardun bizar na waɗanda suke mataki na ƙarshe ne na cika ƙa'idar buƙatar ƙaurar zuwa ran biyar ga watan nan na maris takardun biza na musamman 1,437 ne kaɗai suka rage ga 'yan afghanistan a yayin da 'yan afghanistan wajen 15,000 ne ke kan layi a mataki daban-daban na cika ka'idar zuwa amurka a cewar jami'in wanda ya kara da cewa zuwa ran ɗaya ga watan yuni takardun bizar ofishin jakadancin za su kare. majalisar ɗinkin duniya tana buƙatar dala biliyan 4.4 zuwa watan yuli don hana annobar yunwa addabar ƙasar yemen da sudan ta kudu da somaliya da arewa masu gabashin najeriya shugaban sashen agaji na majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien wanda kwanan nan ya dawo daga ziyarar gane ma ido a waɗannan ƙasashen ya gaya ma mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya jama'a cewa majalisar ɗinkin duniya na fuskantar matsalolin jin kai mafi girma tun kahuwarta ya ce muddin ba a samu waɗannan kuɗaɗen ba da kuma hanyoyin da ma'aikatan agaji za su iya kaiwa ga wuraren bukata. to labudda mutane fa za su mutu sosai muna wani yanayi ne mai sarƙaƙiya a tarihinmu a cewar o'brien wanda ya gaya ma mambobin kwamitin sulhun cewa yanzu mutane da dama wato har da miliyoyi wato miliyan ashirin daga ƙasashe hudu na fuskantar mutuwa saboda tsabar yunwa. to labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda ma su iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Yoga baka maza. ka zo mutum zannan ka da shi kai kira bai amsa kira ba sai mutuwa da Allah ya sa mu cika da imani amin amin abin kan barkanmu da mm. sake saduwa da ku a wannan safiya mm. ta asabar da fatan ana nan lafiya ga nan tare da Usman Usman da fatan waye gari lafiya lafiya lau malam Ibrahim da fatan duk masu sauraron mu suna cikin koshin lafiya Allah kuma ya sa mu dace amin summa amin to ya kamata mu fara da abin da muka saba yi ko ai fakan wato mu mika dimbin eh. gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu haka musamman ma irin su alhaji garba aliyu dan buran din jalam da alhaji muhammad sabo turakin giyade sai abdulkadir sabo barwan giyade sai kuma rabe na made gallema ma da wakin sirika da nasiru yusuf a birnin kudu jami'in hmm. yada labarai na majalisar karamar hukumar goram a jihar jigawa sai muhammad awul suleiman gidan rediyon jigawa sai gaisuwar ali rabkana a gaisuwa ga dimban gaisuwa zuwa ga inusa muhammad grb sumaila inkiya da katsalle bebeji ja kano sai pro na lado mai albasa agege a lagos ga ɗan gaisuwa zuwa ga alhaji sabo sarkin samamiya a jihar jigawa da fatan kunanan lafiya haka kuma muna gaida malam dukko buba bukuyum a jihar zamfara najeriya da fatar kunanan lafiya kalau ga ɗan gaisuwa zuwa ga 'yan abari ya huce na shafin whatsapp kenan irin mm. su anas saminu ja'en sai wato yahuza sahabi dan daidai da ubaidullahi haya kaura sai awwal kan giwa tare da sanusi wali sai comrade muhammad mai kaji na fata na fara mm. daidai da activist m lawal sai kuma gaisuwar sanusi ladan doka da fatan dukkuna nan lafiya a gaba sai gaisuwar abubakar kalajanga jalingo da abdulsamad kabiru musa sai kuma shata ne awal na yawuri kenan sai awal ibrahim tare da muhammad dan dattijo da fatan duk kuna nan lafiya To ga kuma gaisuwar fatan alheri dai na a ya huce zan fara da shafin namun na majalisar a bari ya huce amma na Facebook. Yawa Yahaya Hamisu Ibrahim manaja sai kuma Musa Uba madaci. sai ismail sagu ismail sai kuma haruna aliyu musa da alhaji sani abdullahi sai usman muhammad gaisuwar fatan alheri zuwa ga abdulaziz halluru da kuma mustapha yunusa wanda dalibi ne shi ma sai hassan sanusi danja ko danja ne to allah sana faɗa daidai mm. yawa sai garba edrith adam sai kuma baban amman gaisuwar fatan alheri ta abar huce zuwa ga siraja umar musa da imrana usman borno sai eh, usman usman sai kuma sadiq ibrahim da gaisuwar fatan alheri zuwa ga umar d hamza sai abdullahi abubakar muka kara gaba akwai lawal sanusi sai usman yusuf sani sai usaini yusuf da kuma ali zakiru sai gaisuwar fatan alheri ta abar huce zuwa ga muhammad hamza riji da kuma abubakar hadeja sai gaisuwar fatan alheri daga karshe zuwa ga usman ibrahim kimiyo da muhammad idris da kuma umar isa baibu sai daga karshe ado ahmad gaisuwar fatan alheri zuwa gare ku da fatan Kunji kuma kuna cikin koshin lafiya haka yake eh. ah, usman bari sa maka wata waka wadda yawancin mutane sun san cewa dan mm. anace ne wannan waka mm. amma kuma wani mawaki ya dauka ya canja mata suna salo ko suna oh to suna eh, waka dai kusan ɗaya ce in ka za ka dauka mm. cewa dan anace amma dai wani ne mure ce za ka ba ni in sha mm, ko mu sha. Mm. <laughs> lallai eh? ikon Allah wannan baka isa kawai ka ce ba shi ba ne waka dan donawa wannan hmm. Muhammadu Gilashi Azari hmm. she wannan waka yi ta mai wannan dan eh, ah. mai jauji Sama'ila mai jauji to kaga ai baka saka ce ba wancan dan dunan ne yi ta ba kwarai da gaske ko amma amma dan ana ce dai lokacin da yake raye ai shi ma ya ya mai da martani da ya ji hmm. wannan waka da shi oh ya ji an yi muryarsa sak ya ji an dauko wakarsa eh. da salon wakarsa da kai har karin muryar ma sai ka ji kaman shi din hmm. eh yawa murya ce dai zaka san eh, cewa ka san kuma shi bane eh wani lokaci kila sai kaga wani abu so yake sa sai kaga wani ya ce bari in kwaikwayo ne mm haka ne wai to lalle man karkade kunnuwa makon da shi eh. ka ci wani labari da ka eh, tanada eh da ai akwai su guda biyu akwai wani wanda na je nazir yana ba da labari hmm. eh abokin aiki ba hmm. to amma wannan ina ga kila shi zan fara da shi saboda ya ja hankali na sosai sai na ji ya dan dannanawa wato wani wai bagwari ne irin gwarawa kabila gwari ne shi hmm. sallah aka ba aka ake shiga ana sallah shikenan to ka san in kana sahun gaba alwalan liman ta dan datse mm. ai kaga zai zira hannu ya jawo na bayan jawo na bayan sa kawai ya zira hannu ya ya ba jawo kawai ya kamo ya juwaye a bayan shi ya riko mm. saboda alwala ta kare ya mm. ci gaba da sallah eh. yana jawo shi ya rike hannun dan gwari sai ya ja shi kawai shi dan gwarin da liman kaga zai fice ta kofar nan ta gefen liman maimakon dan gwari ka tsaya ka ci gaba da bada sallah mm-hmm. kawai sai ka bi liman ku kai waje a a ce a ah, kai na ya kuma ka biyo ni eh. a ah, malam muna ce ya za mu yi sirri ne eh, wai suna ce za su yi sirri ne shi ne ya bi shi gaba da dauka za su yi maganar <laughs> sirri ne to kaga waɗancan da aka bari kan sai dai du'a'i mm. eh, sai dai kila wani an kare ya maza ya shiga ya maza ya shiga limanci ba <laughs> eh ina tsammani wani auren eh, bai shiga eh, da dan shi dai ya zaci kasar da za a shi sa aka ja shi <laughs> eh to kaji wannan shi sa da ce to bari ba da wannan wancan ya tafi gaba kwarai da gaske haka ne sai ka tuna mun da ka da labarin mun riga mun ba da shi a makon da eh. shige na mahaukaci mai jan sallah mai jan sallah bai shi ne ai <laughs> ya ce to ai na zaci kai ne liman din ba yace na zaci kai ne liman din an fa zo an same shi ne na sallah amma yace wai na zaci cewa kai ne liman din eh ai ka san ka ma faɗi wani da yake wanda ya yake cewa cewa sallar karatun ana yi a boye ne na dan hmm. fulani ne eh, wannan dan ba fulani eh, a zahar da la'asar da a boye ne to amma ka kaga ya sai ce to eh, kawai ai wannan ya dauka cewa ba a karatu ba eh saboda haka kawai bari jagoranci sallah wayo Allah hmm, da aka zo aka ce zo ka ja magarba ya ce mm, mm. eh shi wancan dan uwan shi ya ce wancan ai ba ah, a karatu ne hmm, wannan kaga ana karatu ba mu iya karatu wato shi a boyen bai ma dauka wai boyewa akai ba kawai ba a cewa komai ne ba a cewa komai ya dauka ba a cewa komai ne kenan to kaga wancan shi kuma dan uwan shi shi sallar ya taho da gudu ya bi mm. ya sa a da ya samu ta karshe raka a karshe <laughs> ne ya ce aka zo a ah, to a jaura ya samu jaura ya shi wallahi da na alwala da ban samu ba mai <laughs> dan ba alwala ba ne <laughs> ah, ai dangi na ana ma dangi na mm. amma kuma ka san gare mu fa kaga mm. hoton bidiyo da ya ta yawo din nan wanda da gaske da da dan bulani eh. da ya je makka ya je irin eh. irin kofa mm-hmm. mm-hmm. wanda an ka zo saboda tana da eh. motion sensor eh da ka zo kusa wanda da ka zo kusa sai ta bude maka mm. Mm. wani ya sa shi a gaba yana ta layan yanzu ya sa shi ya ce je kada gudu ya ce ka san kofar nan oh. tana ganin ka kaucewa za ta yi hakalla hakalla ya ce ya ce je kada gudu ya je da gudu ya je da gudu da ya sa shi sauka ta kafa bene mai tafiya da kanta ma nan eh kuma kuma kuma dan ya masa tsiya eh, masu kira shi ya ce wai hira eh. wai me zai kira eh, me zai kira gwamnati ko Buhari ne gwamnati ko Buhari ya musu a Najeriya to kuma kaga wannan ni kuma abin da na kalli abin sai na gane cewa to shi mai daukar hmm. me wanda ya sa shi ne bai da wayo saboda shi ka a to ya kare to eh ɗayan hmm. kare malam kaga abin da yasa na ce shi bai da wayo hmm. kaga shi wannan akwai abin da masu binciken kimiyya ke yi ko mm. experiment mm. a gano abu to mm. kaga shi dan fulani ya ce shiga kofa da gudu ya shiga ta fito da gudu ta bude bi kafa biye ne ka dawo duk ya experiment ne kawai shi ya gane ai kaga yanzu nan gaba ba zai ba amma bai gane eh. ko menene ba wato dariya eh. ita ce bai gane ko menene ba oyo Allah to Allah shi kyauta <laughs> masu sauraro za mu da sa'aya nan sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmad ke cewa ku huta lafiya za mu bar ku da wannan waka ta Habibu Sakarci mai suna na hantsi tureta na hantsi leka gidan kowa madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. a takaice fadar shugaban amurka ta white house ta tabbatar jiya juma'a cewa kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump na sane tun kafin ma a rantsar da shugaba trump a watan janairu cewa michael flynn mutumin da trump ya nada a matsayin mai ba da shawara ga ƙasa kan tsaro na iya fuskantar buƙatar ya yi bayani ga hukumomi kan aikin da ya rika yi ga kasashen waje a baya shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce yana shirin fara aiki jibi litini bayan hutun tsawon makonni bakwai na jinya a ƙasar waje buhari ya koma najeriya wato ya koma najeriya jiya jama'a ya kuma yi jawabi ga kasar a karan farko tun bayan tafiyar landan a ranar 19 ga watan janairu a jawabin nasa shugaba buhari ya ce zai sanar da majalisar tarayyar najeriya dawowarsa a hukumance da kuma niyyarsa ta komawa bakin aiki a amurka an samu ƙarin ayyukan yi wajen 2,235 235 a watan fabrairu yayin da kuma rashin ayyukan yi ya ragu da kashi 4.7 cikin ɗari. wani binciken jin ra'ayin akantoci masu ayyuka a kamfanoni a faɗin amurka na nuna cewa kamfanoni na tunanin faɗaɗuwa a yanzu a cewar ash nowa na kamfanin ipac to madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya